maktub la ala pana mbai ji jo to donangni ingi dotar to mbai do mbai ji ingi ji komu jo to ji kurai fidan le to kura le mbai do mbai ji gi to bol ne bele wase ilanan indi ji tatur ala ne tel tun ji bala ala gi boi go kura ji le ala gi ma jel dun godo shaitan kura ji gi yerje ne le jembar den dil ji gi ma jel shaitan to dogu jemeyer lom to dogu majlum tɔ igindi ra majel dojilai ira ar dojin de put put donin jig bula mai iriag in wula kam dojin do bula ade dario ar doje bogolum arde tol nalum de gang talum to ye wulan juma me doje gi mba karde do talaro de to nje beleji. ye su kam de ge ne je gi majel bud bud ala ra belen je kurai to ge geyen jikura gertogu a kaudan pergita drigrine ga kundu kenengi gnole in wordo ju bulamba kare daw ya kenengi do go be lale ta drigrige in wula doje panare ulumale majiya ni panado do le ne kula grara kara indi digara tu min di kenengi ni pana ne le donja kanenda dia le ya do bulaje daw do ne le da kun gonje kura ile be mbata kaudan pergita drigrine le alan ndig mbada kar do kara kara udugo nji kurai ni lel ala ndig kar do je daw belia belia kin dole kai kai le dole nje signale njonjo dole to gulam babe ne kadre nya lugunanji je kurai le ndig mbada kar do je daw do gun njonjo ni lel indinga remba kar ti jen tunji remje mbata kosa ro la la ne ro ala gargaw to gu singa sia sunje kurai le yeng to beba ar gune jesus christ re dona ne mbata kajisi Jésus re menye dum jukurai. Basine le nye orno dodara gnye anja gegu. ni orno si sar gbe kongla ala. Le ne le no godo kenengu yo godo kenengu. Lem me kon godo kenengu lem. Ge fonda godo kenengu lem. Ge ro kon godo kenengu lem to. Dengu disibela ala le da kalrode tata. dẽg dũn gombai dombai jele dẽ mba dẽrew le n zekorai un zen biti rew do taagi le n zekorai mbata ye pana rew le mbai dombai je kedri yõ yẽ pana ala le rõ lel gudr yaag zẽn gerdir wa n zekorai le to bao n ze tangom zekorai pana naakar si rõ lel yõ ne to tangom zekorai n dig suukm si g taaje liag kori kori logu sẽn yaa tẽenje be lya yẽ a lulsi yã pana yo. mweri mula jindul tinyinginda ira tur ndumsar basine to kamanga logum bata tejal godo nda akuba purna sar no me basine gi si donane bele to talemba kare anje kurai bole on jarro gulin je kurai ta da nda odo kene gogo un rewla मैं मार waktubla ala wula shi pana ala ndigi dowje lailai nangtine unda de dan kamengi ba wun gone gi ged ged kara ba wula arde mbakar nana ba go me de aknda a shiga kam ga lebo a kudu kudun da el unda je mbisi woje targo je dombay dombay je jésus christ yi gidi patare me mbede a dar sile jésus-christ niro ala diri mbatale si dan dansi jenje kin dulem ki dan doje kin dalem ki gersi gersi ne ye niro ala duda tutugu doje layel ngomande mari ki ger dinga man ba oje jésus ra kaya kara kara ndael singa jésus-christ to welnya patar patarna ta doje lay to tak ba jan mbata tagin pa dum dode en patar singalem gi togelem to en askam korro konjigrara kara layro doje dia dōjēki tī tō mbōjē sē dēnjēki tī sī dāni wū tī tī lē shēs krīs tūpān tī lēkā mājān mēndē tī lāyā shēs krīs sī yēngi dōjēki tī dūlā mārē jē pānā āsī nājī tō tōku bē āsī nājī tō tōku bē dā dēngi dōdē tī tā ālē dēnjēki dō pānā kēyā lā bā tō tō kēy nē ndōgō lē ndā kēndē ērdi ār shēs krīs tūpā tē khōyā shēs krīs sī āgu tōgu tēl āshī nē Ne denje gen nek kuri kuri bat nen radele mende yin sede pou de Jezu de. Donkara da, do a Jezu krisi da sya non bayi pilat ge. Gang tar jege, ou ete bete dinda tiyage. Ne, pilat ndanbya, ou neta gang jeledele. Ndan, ek tel ou lade gogo pana, donele mamin ane karakara riyagel. Ne, tagi pilat ou ladele armandele lte. Ben zula pana, enjaba riyaga ala da, kuyayen woyban enjige jewe. na pilatle ya are unda bala tikti mba karme dojo lelde siada araf garjela dunda Jésus Christ gndoy ne af garjele den tibiro kam Jésus Christ glem den ra jogu kun dula diaglem to nda dedi tel kogo Jésus kristi da dipana he he oju dogu la pana nen tugu mbai le sile nga ombo ne Jésus tel gitar kara kara ila de kenengel je gang ta gipilate le sangro mbatale kila Jésus taya kai danga ingile nje gayim kara si kene ngiri ale barabas ar tenge barabas le kai danga ingire si ada unda har jesus christ ga de da daga no dochi da dochi dode nda entelo la de para bogne tundoro le ku boina dochi ku jone le makila kara tar harsi si na ba sen jigje kamila tar matiwa jesus christ se barabas wa nda ben la din nan dude na de pana arsi barabas ya pilat tel para se ngase jesus christ le se dibas na rasiawa बेसेल तिंदन दुदेनांदो पाना के दारे दारिया दारे दारिया kirat pananga si ni ngane kara riagel nga sino dare kara ka du banwa den tel dila kirat kana ga pana bole ko tole arse na jaha kun doy no mbay gi boy gi si rom gi boy tol pilat le bata lugu da dun diamba da dere khore lu kiset le pilat ade de man dare hen tug ne ja nda e tolu la de pana yo dewnele ta kara kara to kene gi domangel jib de tel dula pana mashkare mse on dosi jen aglem don gan siglem nda pilat sin arde jesus christ me kho pana tia jabu ning senja giraji sia nda giraji sia yen ga je me yedere di ta jesus christ ber point jadlem ko goledlem da dare khar khagdi yen ga diktel ko ge pana he gitungola ala le toro nda mais xari ki dem do xari ki ngur na ngay jonga glaak jeegra boya oni e, bay nyaanga glaak re jonga bom da Jesus Kristel ura babe ala pana boma la armi usu lemte do mbujig ne lem bata negi dawra ne dara do mbujig bu gugur mel le Jesus ndig da abar kura jig dara la yamba kare da relasya en tunji singaginya le mendi kar tuji de da deng dar sane da tuji de bu do khara khara na yel ne enja ingi mendi yo ne endi gimbata le koy bata le khor khayamede denje meherje dar ne le ala jaun dia leo ba min bidigilya mbatale karun gon badigiriya to mbulmbul de wey mbatale karun mese sane ko ugane dodoje gon badigiriya to mbulmbul ke mese sane ko orne kahele doje ne le abariya le jesus mbata mbaaba mbatale kare weyda ar do ka kuradiya wala pana ne jigi bobne wala ndim biale na nar gele un dewya je banjele adun bangadla pana jesus christ ba e bone doa ko tare me betin dalnga देदार मुदे हुई दो तावे शुस किस लादे के दिले बताए पना नुइदा नारांदो मुंदा बये नाते थारे नेलेवा दे दुब्रु बोई यदिला था दोबार दा दिला पना फुदिया गाजुर किस उदखन बो ने नोजि लुका ते केनेंगल देरवा तो खारेल ने दुंदा आस गार्जन केन केन थाबार दारे दारन गमलम लोगुन दो मुंदा ले आसंदा खुरा दरा दे दुब्रु रे ग्रां दा दे आस गार्जले ते तो सो खार दे खार दे नेन गाजुर किसी ते दो कुंबा युग bokura jila dilim ton sha tamlim to baba jesus christ nyaw dararo bobe jogi boy aw si doji kol bobe je alagiya li jeel kara jesu christ si kamba sar bogne ya singa jesu christ gi ine dona ne awne le ato sar nombo singa tel mbel ke rangal en un banga do suglam do yoglama ye orne khaya mesi jenje gi dona ne lailem to en jakare ba tugum bay do bay je lai nangne ndokara

ndiaga khawdarenda jesus christ akulai pana imaye nengeriel boknea majkari girero jesus christ gilem majkari tatala gmilem to Jangan lupa like, share, dan subscribe Panjajing dana, panjajing dana, nane pene dana. Panjajing dana, panjajing dana, bai dom bai jajing dana. Bai dom bai jajing dana.

तर्पणम् dow karaga togo baw ñewula dul piro pirogu bimaji riyaglem go sidan majgu go dan rolelgu go ntiyandi alem to nje dow kara be riyale lajar bai go bayrengi torriya wuyum wuyum tota kayigleya ñentinga riya go mba so bumurule bawle go omnangu gin table gileya kar men dan ne ne bisije ba re ton tonta bayrengleya nje dow le woyinda kurajig dara re dune daw dunda kara abraham gi bawle kara wiyarde dube yato nye silo si dojig doygi dan ne nda ye alo wo abraham nda ye wo lajar si karegto nye wulatiya nonku wol fana. bom abraham wo kamto ndolem ya kari wula lajar are wula ngawja mangire wasun domga are kulne bellom mbata per wulam dubinya abraham ila tenegi pana ngonum majikari kari ar muy wole do ne maji jeg ley logi si ne neg kami danegle ne la jarle logi ye si ge kame beyle ye si dan ne me kongia basine ye si dan me kullom ginga ne ibanye isi dan ne wurti ge ge siya tonga to bai bwa wulgi suna godo to dan sigi dana togu be ba lokin rosi jengi ka rosi sengi godolam lokin rosi sengi re rosi jengi kara godolam to bole bawle tel ula pana bom abraham mrando roigi kogro ya kari gamba kari wula lajar are aw kile bom mbata nga kom gi dingam de mi disi kenegi mba kare orgin nene le arde do gamba karde re disi danne urtigi nele yelnga abraham tel ila kenegi pana moise gonje togin taji dipsi kenegin majikarde do taledeya ye tel ula pana wa bom abraham ɓole dowkara a kunda loyo te kawrodeginda da de do de ya ne abraham tel ula pana ɓole do tale moise gonje togin taje el kara dowgi a kunda lo te lo yogile a ko lo kulatamete gelton nga pomse urgen bisi wojene tak mak tubla ala pale Matthieu chapitre do gre versi rojo gre sa rojo gre siri si fana le do kara a kinga ne chegi donang ne laya ne kan kemria igi yomda shene kinga ba newa e she diba donele a kun kuga ne kan kemria tawa mbata ngon dole a rege courage le ag nanti gerontu ba ko bobe ja kula diag ndianele yin nana kara go kula riya riya ya idingam I dene idele ingon majkari wogin tanele njaya tagmam turanele se maktub lala wog doje donne kingawa wa belbe Jésus Christ ba worgin tanele me maktub Matthieu chapitre misa versi romunda munda gre munda pana sang jobe kon lala kedelem gome karaba surle alem kede ba ne je lai nele ya karsi dogbe njogna je dun kamde rew do tale Jésus Christ nda ne ma je jogi donang ne ba dunda dan kamde gi. ese njegi na je do tale Jesu kristu ga ji gelde ne ne ma ji jegi do na ne ba a ga ji kwalde shin na ba kunda man tole ya ba ngu kɛ are man ga ba kare a kula ji gele ba wa je do jele ne ba jaga kwale to rukai ndo rele Jesu kristu le maktub la ala wala shi tasra pana Jesu Kristi akuga go kula riya ya benda ingu kom ga me kulle godo ari shine dan kaya majikari bedegle loku doi a tali atu rogu yo kun ba tene doigi loku mun a rai atu rogu yo kun ba tene doigi loku a toi atu rogu yo kun ba tene doigi ndog na je yo te do dogo te ya wai lal ne je ne leto benda shi di ba atu ne kuga doji kula legi si ra do na ne lewa mautu rome je fana lar kuga kayale shi toyo ne kam kamgu gonole jakinga loku je jomna ndiga Jesus Christ le shediba dawa ramba komne nandiga jesus christ wa dawa kyago kaya lyake ba a kom nandiga christ bai uje le doje jo daw karato nje ndo kai me ndo kle ta ndiga akunda daw karato nje kunda to lugundi inse denda nje kele ay kai a nje kunda le wa kunda le a jagre le pana nje kele arne nisisha nda nje kai pana majikare to kunda le raga ba nyare yare kai bai mbata kaile to mbata dojebo to mbata kunda hel? nje kunda pana na kawgo kunda le ne jine gi akai nje kai pana wa a kawne el nje kunda pana bole na kawgo kunda le ne jine gi el nda na kawkai el to yeba ndi wunda nje kunda le raga dojo bula dona ne to togo be den digi kawgo kayale de jide gi abe lala ne ala ndigi bel mbata maktub la ala wala shi tesre pana be la ala le negi riri ke mina e se ram akila wala kenengel gele gele ba bole om na diga kristel be nda osro bat gamba komsia na de ba mbata bashine ba ru kaji to tak mbata le nen do ku yo koy res nda lokari om na daga kristel godo baigi kara bele njegin dulne yin digi daje nyo nyo galang winyo um daje gane bula ndok kara be bai mare rebelia ne yare ndabugu majinya be ria lele doginyo ni wula paja le laukura pana a do ndab nele kara lau kura a ndo daje gumbadan lugu ye o ne ye girkagunda e urumbadan ne. da nye wo ni woso nan ni lori yan kone nda to ndabule mbaili alaba yan tole nda ye sa tifti omre du yolum nelum o do karal nda ye dubu ndab nele ge go nda mbaile wo to gu ndabule ale gudu ye bar la kura de pana se ndabule mle to rawa la kura bar do jo om jaga o sane nele pi da do to ne un ba wa ndokara benda la kura le ndigi mbata ɓeela ka kwaarya logu yẽ tẽ œuvre n zĩ tuzig n zĩ n dirne n da n zĩ tuzi ne le ɓare yẽ ɓar pasa ne le pana laukura a war maninem da mi laukura yẽ sã pana maba n zĩ ka doy sẽn yiba n zĩ ka dom wã zĩ tuzi pana ɓoone a bele nel ne a sã n maan kãlekãng le nem n da mi laukura la yak n dubu diag zĩ tuzi pana ɓola a war maan kãlengaml n da maka kula n bay pana ĩnya tol n dable laukura wʋla pana a sẽn jetuji pana mui logo bama ma kan kanele mui da la kura wala gina manngle ar jetuji le logo reg mana renda wa pana basini au san kire nam la kura tele la kana pana benga bole ndigal da ma ko basini ga kula mbai to iya tol ndabule la kura de au to kire ne are ra kula ne lendo bola ar jetuji ndo karanda la kura ni mego pana ah muga porna bui ku imagine unda ra kula tugu bi aki rom ka kula mbai tu ma yam tol ndabli ali bole ma la mbai ba tolum kara majinya bata da la kar njendirne ma madia da law kura wat legni ya woso no mbai ni yang bana mbai le ngmaji wala mbai le pana mayando gum tol ndabli mbai tel wala pana wa mu ko gorbare wala menda ne karara el miyangi kya kula le kedele in sik ne in ya ka do do jilai nda la kura le tal jiri jiri nda wodu ne ale le wosorebe mba ka omba le anga logun je tuji le omre de de ye nda bana se kula le le na le nga la kura wala bana kula le mbele igodo nga nda nje tuji bana ma ko to ka kula mbai to yi ya to ndabule la kura wala bana mbai gerger nda nda nje tuji le beli yo golta ne lendi mbata kula si ne kamra je kura ile a adi zhenra kaya logu zhenra kaya mba nda nyawo segisi nda pana bole mbai do mbai je gerne gira nda e pana mesi majel kam karti jawabil mbai do mbai jel nda e toisi kaya je bed a ati zhenra ne zhen digige gito nda zhen na ber le shaitan sar sar se jara ban bata kor rosi jagwa majikamra lakura lakurarale par ala gur kayagi jinra mba bole jente gin kayali si jar mbay don bay jinda mbay don bay je yakar mi muslim si do siya mbay don bay je ba askam korsi bergle kaya nga ko si je tago ji do do je to bile jende karsi si je kene gi don bogel na senya kula jene rosin do go do je grang nanti gu lal kota ki ma chi da dunda me te yel dog elle to mbata bole jom mi shi do ku gi jesu wi glem gu te gu ye te dan ju du gi le to da ma chi kar shi jom mi shi do te gu ala a kar den gi du le te gu jesu nan ti kare re se de to togro ya a wo ta talen bai don bai che gu wo do tanele jengi ja shi kumba sar ndo tel bai don bai shi deng du le. jakun golsi kila nutegi doro dorosiel mbata mbai do mbai jinja aba akojile nduka mbai le kura jigi dara abar wol nya kula de kar tonton le ala abar korlo loy loy tonda nya ki dara gamba renga degi duigin kristigle da tenke den baba jengi jaw kamba do nankne jakin sede nandi kurdan lo kilendigi desi tar mba tila kambai do mbai jile to beba जानने दारा गंबाई धोबाई जी नो मजकार सी अंदाज में ना दो था ने ले था